اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فسعت السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا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 da jin daɗin Allah maɗaukakin sarki ya sa wasu daga cikin ɗalibai sun yi ta karatun alƙur'ani mai girma har suka sauka Allah ya mutu albarka tare da manyan-manyan malamanmu da muka zo su daga Najeriya da kuma manyan malaman da muka sama a nan musamman babban malaminmu a Dr. Ahmad Muhammad Koko kuma daraktan labarai na jihar kebbi jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna Najeriya da kuma mataimakin sakatare magasakardan malaman jihar kebbi shine a sheik hussein abubakar gero argungu da kuma hafizin alkur'ani mai girma gangaran alaraman najeriya afirka alaran muhammad bunza honorable da kuma babban malamin da ya sauka yanzu dr hadi suleiman da kuma manyan-manyan malaman ban iya kama sunayensu a nan da muka sama da kuma manyan-manyan alaran bumi musamman shi wannan alaran shi alaran mana ƙasa da sauran manyan-manyan baki da iyayen yara da kuma ɗaliban da muka sama a nan da wasu alƙur'ani zuciya na yakan yi min wato abin nan a tambaya shin ɗalibin da ya soke ƙwar'ani mai girma shin da malamin shi da mahaifin shi wa ya kamata a jinjina ma a ce sanu da ƙoƙari saboda idan ni kalla gehe bangare banu sai in ga iyaye sun yi ƙoƙari in ba su kawo yaro makaranta ba suka ba shi ƙwarin gwiwa ba zai karatun ba sannan shi ko malami irin kokarin da ya da hikimomi da hanyoyi daban-daban ya bi wajen sanya ma yaron kokari har ya sauki ƙwar'ani mai girma shi ma sai a diba a gani kokarin shi da kokarin iyaye wani yafi saboda ka dukkan sai mu taru musu addu'a ɗaliban suka sauke ƙwar'ani mai girma su goma sha tara ne ko ishirin-ishirin muna fata Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya wara ya ku albarka malaman ku Allah ya saka musu da alkhairi iyayenku Allah ya saka musu da alkhairi musamman iyaye mata su ma sun taka rawa kwarai da gaske wurin ganin ƴaƴan su sauke Qur'ani muna fata Allah ya musu albarka duka wannan makaranta shugaban wannan makaranta shine Al-Qasim muna mai addu'a Allah ya saka mai da alkhairi babu shakka yayi namijin kokari kwarai da gaske wajen ganin makaranta ta ci gaba ta yi haske kamar yadda Dr. Hadi ya faɗa cewa tun lokacin da aka aska wannan makarantar haske na sauka a cikin wannan unguwa haske na sauka a cikin wannan karshe haske na sauka a cikin wannan garin baki daya muna fata ubangiji Allah ya kara musu wannan haske kun sani shi Qur'ani dama duk inda yake haske ne ku bari in ba ku ta kissa da yar gajeruwa wadda hadisin ta ya tabbata duk mai karatun alqur'ani mai girma shi zai haske gidansu za a samu haske in yana aiki aikin zai haske in shi dan kasuwa ne kasuwan zai haske to duk mutumin da ke karatun Qur'ani Allah zai zai saya masa haske ya ku daliban mu kuna son ku samu haske ko ba ku so to ku rike alqur'ani mai girma hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani mutum baban ya haya yana karatun alqur'ani suratul baqara kin dare to yana da doki a daure dokin yana haniniya yana kuka yana yin tabariya yana yin sama da kawahun shi sai ya zan in ya bar karatun alkur'ani mai girma sai doki ya bari in ya ci gaba kuma sai doki ya ci gaba to shine yana da yaro a waje yana yana bacci sai ya fito waje kawai sai ya ga wani haske yayi sama yayi sama yayi sama ya tafi wannan haske kamar garkuwa ya tafi ya bacci shine a lokacin asuba ya je ya gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam yace dare yana karatun alkur'ani mai girma ga abin da ya gani a ƙarshe kuma ga abin da ya faru Shi ne manzan Allah ya yace iqra ibn usayd kai karatun alkurani ya kai ibn usayd abin da ka gani saman nan mala'iku Allah ne da ka ci gaba da karatun ƙur'ani har zuwa sahe da duk wanda a cikin garin Madina sai ya ga mala'ikun Allah da idanunsa kenan kun gani karatun alkur'ani mai girma yana kawo haske saboda haka shawarar da nake basuwa ga iyayen yara don Allah da girman Allah idan an sauke ƙur'ani ba an gama karatu kai ba karatu ya ƙare ba ne ana son ko an sauke ƙur'ani yanzu ne aka fara ku ƙara ma 'ya'yanku ƙarfin gwiwa su zo su yi karatun ilimi bayan karatun ƙur'ani su yi ilimi saboda kamar yadda shi malam Hussein ya faɗa shi ilimi da kuwa ganin shi yana ɗaga gida yana ɗaga mutum yana ɗaga ƙasa yana daga kowane irin dan adam ko da bai da galihu sai yasa suke cewa al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal jahlu yahdumu baital izzi wal karami shi ilimi yana daga gida wanda bai da gimsiki sannan kuma yana roshe jahilci yana roshe gidan girma da daraja da mukami da kusa jahilci zai roshe wannan gidan saboda ka jahilci na kashe mutum ya kashe gidansu ya kashe sana'arsa ya rosa shi baki daya saboda ku yi ilimi da ilimi da ake samun ɗaukaka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce yarfa'in lahun lalina amanu yarfa'in lahun lalina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah wallahu bima ta'maluna khabir wallahu amalu na basir Allah ta'ala ya ce yarfa'in lahun lalina amanu minkum Allah yana ɗaukaka darajar wanda suka yi imani daga cikin na utul ilma da kuma wanda aka baiwa ilimi darajat darajoji masu yawa malamai suka ce Allah daga darajar mutum da Allah ya ba shi ilimi ko da shi gidansu talakawa ne babu sarauta babu kuɗi amma sai gidan ya ɗaukaka shi wannan mutum ya ɗaukaka iyayensu ɗaukaka sanadiyar ilimi daga cikin haƙƙin 'ya'ya akan uwayensu shine su karantar da su a addinin musulunci ka kai yaronka makaranta a koya mai ƙur'ani, a koya mai hadisi a koya mai sira a koya masa fiqhu a koya mai abin nan abin nan tauhidi wannan haƙƙin ƴaƴa ne akan uwayensu Allah madaukakin sarki lokacin da ya saukar da ayat ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ya Allah madaukakin sarki lokacin da ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ku anfusakum ku kare kawunanku wa ahlikum da kuma kawunan iyalanku matanku da ƴaƴanku naran daga shiga wata irin wuta wadda yake wannan wuta Allah ya kare mu daga gaita wa hannasu makamashin shine mutane kafirai su za a sa cikin dinga tana tana tashi tana haɓaka wal hijara kuma duwatsun da aka bauta masu ma za a sa cikin wuta ta ƙara ruruwa suna ƙara haɓaka alaiha mala'ikatun a kanta akwai wasu mala'iku ghilazun masu girma shidadun masu tsanani la a asuna Allah ma mara ba su sa'a ma Allah ga abinda Allah umarce su wa Aluna ma yi umarun kuma suna aikata abinda aka umarce su lokacin da manzon Allah ya karanta wannan aya na Umar radiyallahu anhu yace ya rasulullahi arafna kaifa naqi anfusana minan nar mun sai mu kare kawunan mu daga wuta fa kaifa naqi ahlina to yaya zamu iya kare kawunan iyalanmu daga wuta sai manzo Allah yace allimuhum wa addibuhum ku karantar da su kuma ku musu ladabi kenan daga cikin hanyar za ka kare ɗanka daga shiga wuta ka karantar da shi ilimi in ba ka iya dauko shi kawo shi wajen malam kawo shi wajen malam alqasim ka ce malam ga amana na baka dana koyar da shi alqur'ani ka koyar da shi hadisi ka koyar da shi fiqhu ka koyar da shi tauhidi ka ɗauko abin da za ka bashi na goro ka bashi don ba ka iya biyan malami ya koya ma ɗanka ko da alifin ba jama'a kowa na iyawa to bale yaro a ce ya sauke ƙur'ani jama'a daga cikin abubuwan da muke jin damuwa ba daga nan nijar ba har najeriya mutanenmu ba su ba karatun addini muhimmanci ba yi so da maka ganin yaro shi ka kawo kan shi islamiyya wallahi ine muku rantsuwa akwai yaron da aka kawo mana islamiyya har ya sauke ƙur'ani har ya haddace hiye da rabin qur'ani ba mu san mahaifin shi ba ba mu san waye baban shi ba kawai saboda mun ga yaron yana da hazaka muka rike abun babu ranmu da mahaifin shi saboda mu mun samu abin da muka so abokin tahiya to haka abin yake ko ina mutane sun doka cewa karatun addini karatun Allah ne karatun kyauta ne ba sai an bada kuɗi ba fi sabilillahi ne idan malami yace a bashi kuɗi a bashi dala goma sai a ce kai malamin ga ya kwaɗai abinda aka so malamin islamiyya rigan shi ya kece sai an kashe riga a bashi abinda aka so malamin islamiyya ya dinga tafiya ƙasa bai da moto bai da komi haka aka son shi sun aka yi malamin islamiyya ya walakanta to wallahi jama'a ku sani duk abinda ku sani na karatun boko da ko gani duniya ce kawai da an ci ta watse shi kenan dawon Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wa malhayatul duniya wa duniya Allah ta'ala ya ce ba komai rayuwar duniya ba karatun boko da ku gani yayi sama duk wanda ya karatu yana faransai yana yana turanci yana yana yana ingilishi yana faransai sai a ce kai ana ta ana ta ganin shi da muhimmanci duk duniya ce kawai jin dadi ne mai ruɗi zai za ta kare. kasuwar za ta tawaci wallahi sai mutum ya je kwanan shi na farko cikin kabarin sa zai gane karatun alfin ba'ul karatun karatun alqur'ani shine mafita wallahi sai mutum zai gane awwal laysa fil qabr daren farko cikin kabarin mutum zai gane cewa ashe karatun addini shine da muhimmanci karatun duniya wannan nema abinci ne shi kuma abinci Allah tun lokacin da ya yanka bakin ka cikin cikin mahaifiyarka bakin ka ya warke ka fito kana da baki wallahi sai Allah ya baka abinci amma shi karatun addini shine rayuwa ta kwarai ta duniya da kuma alkiyama muna kira ga iyaye ku mai da hankali karatun 'ya'yanku, ku sauke nauyin da Allah ya dora muku ku daina wasa da karatun islamiyya ya ku iyaye maza ya ku iyaye mata ku ji tsoron ubangijin rabbi samawati wal ard ku ji tsoron ubangijin rabbi samawati wal ard zai kama ku ƴaƴanku kuna biya musu kuɗin boko lakwal jika ɗari biyu ba ku iya biyan kuɗin islamiyya jika ɗaya a wata ya ku iyaye ku ji tsoron Allah duk ran da Allah ya kama ku akan wannan wallahi ba za ku ji daɗi ba muna kira ga iyaye maza su ji da kyau ku bar bari makarantun na islamiyya suna lalacewa ku daina bari makarantun na islamiyya suna suna yin ƙasa malami bai da abinci wannan gidan shi dole sai bi abinci hone malami islamiyya yana faɗa abin zai kai iyalin su ci abinci kasuwa guda suke ci da malamin mushe mushe malamin boko kasuwa guda suke ci a ba mushe jika ɗari biyu malamin islamiyya wata ya ƙare a ba jika goma kuma kasuwa guda suke ci don Allah jama'a kuna gani mun yi adalci wurin nan ko mun sani cewa karatun islamiyyar nan shine ake shiga azuna da shi kuma ƴan uwa musulmi ku bari in ga mana wata magana wadda gaskiya ke kowa ya santa duk karatun da kai na boko duk karatun da kai na faransi da na ingilishi kana mutuwa kamance duka da ka mutu kamance komai har da yarenka na Hausa kamance shi yarenka na zarma kamance shi faransancinka kamance ingilishi kamance wallahi larabci za ka yi kana mutuwa cikin kabari awwal su'alin ya'tik man rabbuk waye ubangijinka malamai islamiyya Allah ya saka muku da alkhairi kun karantar da yaranku man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka Allah ya saka malamai islamiyya da alkhairi wa'annan tambayoyi su ne tambayoyin za a mutum cikin kabarinsa in ya mutu manzan Allah ya faɗa cikin hadisi sahihi cewa idan mutum ya mutu aka kai shi makabarta aka rihe shi yana jin kukan takalman suka kawo za su koma gida za a tayar da shi a tambaye shi tambaya na farko man rabbuka waye ubangijinka ka sani ko baka sani ba malaman islamiyya cikin usulul salasa an karanta da su inna rabbakumullahu allazi khalaqa ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك, تبارك الله رب العالمين الله أكبر ni na tabbata wannan aya akwai cikin usulul salasa jama'a ko babu akwai wannan aya inna rabbakumullahu lalle ubangijinku shine Allah yaro shekara takwas yaro shekara bakwai yaro shekara goma an koya masa inna rabbakumullahu lalle ubangijinku shine Allah allazi khalaqa as-samawati wal ard wanda ya halicci samai da ƙasa yaro ya riga ya sani tun yana ƙaramin shekara takwas ya sani ga ka dattijo shekara arba'in in an ce wannan aya fassara ta a baka jika a baka jika ɗari biyar baka iyawa amma sai ga shi yaron shekara takwas sai karanta ma wannan aya fassara maka har tun daga nan an fara koya ma yaro sanin Allah malamin da yayi ma wannan aiki ga yaron ya taimaka maka sannan za a tambaye ka wa ma dinuka menene addinin ka wallahi idan mutum bai sani ba zai ce ha ha la adri ban sani ba idan mala'ika ya ɗauki guduma marto ya yi ma wani irin bugu sai ka shige ƙasa sai ka baje ba a ganinka sannan ƙasa ta fito da kai kuma a sake tambayar ka wa man nabiyuka ma za ta ta'rifu na hadha ar-rajul bui bu'itha me ka sani game da wannan mutum da aka iko muku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ce inna dina inda Allah islam Allah ta'ala ya ce inna dina lalle addini karɓaɓɓe yardadde wurin Allah shine musulunci idan mutum bai musulunci ba wallahi ya gama yawo ya riga ya gama halaka ya ku yin uwa musulmi ku koya ma ƴaƴanku addinin musulunci ku sa su makarantar islamiyya su koyi addinin su su koyi rayuwarsu ta duniya ta lahira a koya musu amana a koya musu tarbiyya a koya musu alƙur'ani a koya musu mu'amala wannan zai taimaka sai ga kasa ta yi haske kwarai da shi yasa wani malami yake cewa bil ilmi wal mali yabnu an-nas yabnu an-nas mulkahum lam yubna mulkun ala jahlin wa iklali yace bil ilmi da ilimi ne wal mali da dukiya mutane suke gina mulkin su in ka kuma da shugabanci yayi kyau sai akwai ilimi mutane ba su gina su da jahilci da talauci idan kana son ka gane muhimmancin ilimi yau ka dibi rayuwa gaba ɗaya ka gani duk mutumin da adda ilimi za ka ga yahi samun haske a rayuwarsa wanda bai da ilimi kuma za ka ga yahi komi dambala da zalunci da cin amana da fifita kai da kawo bala'i cikin ƙasa yanzu jama'a ku kalla ku gani mutane ba su da ilimi su ke kashe mutane cikin daji wai da sunan boko haram sai ka ga saboda babu ilimi wai sai a ce musu in ka kashe mutum ɗari ka samu girma wurin Allah in ka kashe mutum kaza ka samu girma wurin Allah a baka bindiga a ce ka iske mutane masallaci ka kashe su wannan sai jahilci a baka bom a ce ka je wa mutane su je su fada su mutu wai ka samu girma wurin Allah kai jama'a in ba jahilci mika kawo wannan saboda ka ilimi ka sa ƙasa zama lafiya duk wanda ka sanya ya zama lafiya ya yi ilimi sannan a ƙarshe ina ba ɗalibai shawara wayan suka sauke ƙur'ani mai girma ana samun hanyoyi ta hanyar ilimi ta hanyoyi guda uku na farko mutum ya ɗauki abu nan da muhimmanci ya ɗauka ibada yake lokaci ya yi ko a karmar kalla saboda ka na biyu mutum ya girma malaman shi na uku mutum ya girma iyayensa na hudu mutum yayi don Allah ilimin addini ana yi don Allah ba dan in zan malam ba ba dan in zan malama ba ba dan a dinga bani kuɗi in wata kare ba a yi don Allah kawai ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta wannan zai sa ilimin ka ya haske ka zan malam alheri zai zo daga baya muna fata wa'annan ɗaliban Allah ya ƙara muku albarka malaman wannan makaranta Allah ya kara musu albarka iyayen wannan ɗaliban kuma Allah ya ƙara musu albarka kuma na gode an nake tsayawa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum. Barakallahu.